Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTB ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Ka almazi gaban kwarai, Jama'a masu sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke yin nazari daga cikin maganar Ubangiji Allah. Domin wa Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi wanda ya ba mu, Kuma masu sauraronmu mu ne muku godiya domin na ba da gaskiya kuna nan kurkusa da akwatunan rediyon ku domin mu yi wannan nazari cikin maganar Ubangiji Allah tare. To, mazauraranmu kafin mu ci gaba, za mu mori wannan zarafi, mu yi muku godiya domin kasancewarku tare da mu, da kuma yadda da dama daga cikinku kun san ɗaya daga cikin ma'aikatanmu, mai suna injiniya Lawal Sama'ila Mato Sambunni. To, Rediyo Yalwa na sanar da ku cewa Ubangiji Allah. ya ga aikin injiniya Lawal Sama'ila Mato Sambunni ya kawo ƙarshe, yanzu yana tare da Ubangijinmu Yesu almasihu. Allah ya kira shi ranar uku ga watan ɗaya, na shekarar nan ta dubu biyu da ashirin da ɗaya, bayan wata gajeruwar rashin lafiya. To, Rediyo Yalwa na morar wannan zarafi mai wa dukan masu mu godiya waɗanda suka ji suka kira mu domin yi mana gaisuwa ta'aziyya. Ubangiji Allah ya sa maku albarka, ya kuma ci gaba da yi mana ta'aziyya baki ɗaya. To, a cikin nazarinmu, za mu duba kaɗan daga cikin saƙonninku kafin mu yi addu'a. Akwai saƙo na Malam Umar Gayya. tidin gayya a gere ku bau cikin jihar Kaduna. Ya ce, Ku yi mana addu'a saboda ina fuskantar gwaje-gwaje daga magabci. To, Malam Umar gayya, tudin gayya mun gode kwarai da wannan saƙo, kuma za mu ci gaba da yi maka addu'a yadda mu muna buƙatar yi wa juna addu'a domin magabci ya tashi yaƙi da mu gaba ɗaya. Ubangiji kuma ya amsa ya yi mana maganin wannan matsala. Sai Musa Samson David Gibson a unguwar Rimi a ɓagwara cikin jihar Bauchi. Ya ce, Ni makaho ne, kuma zahirin gaskiya ina jin daɗin sauraronku, kuma ina so a gaida mana da dukan ma'aikatan rediyo Elwa. To, masa Samson Daniel Gibson mun gode ƙwarai da gaske. Saƙonka na gaisuwa ya iso rediyo Elwa kuma ma'aikata a madadinsu mana amsawa. Ubangiji Allah kuma ya sa ma albarka ya biya ka duk da ba ka gani Allah ne mai biyan bukata kowa, Ubangiji Allah ya sa maka albarka. Sai kuma cima daga lafiya cikin jihar Nasarawa, wannan saƙo ne na bukatar addu'a shi ma domin yana fama da rashin lafiya. Ubangiji Allah ya tuna da malam cima a lafiya cikin jihar Nasarawa, ya kuma ba shi cikakkiyar lafiya. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Gaban ka muke mahalicinmu da Allahnmu na sama mai iko duka, mun gode maka domin kai ke da rai, kuma ka rigaya ka ƙaddarawa kowanne mu kwanakin da zai a cikin wannan duniya. Mai tsarki mai iko duka ka kira injiniyan mallawal Sama'ila Mato Sambini, binni. na sama mun gode domin ta'aziyarka. Muna kuma yin addu'a domin ka yi mana ta'aziyya a rediyo Yalwa ka yi wa ’ya'yansa da dukan iyali ta'aziyya. Haka nan muna addu'a ya mai tsarki mai iko duka, bari mu da muke raye mu tuna cewa wata rana za mu iske shi. Ka taimake mu ya mai tsarki mai iko mu karɓi abin da ka yi cewa haka kaga ya yi maka kyau mun kuma karɓa da godiya. Muna addu'a domin ka tsare ’ya'yan shi ka kuma sa masa albarkarka. Ka biya bukatunsu ya mai tsarki mai iko duka. Muna addu'a ya mai tsarki mai iko, domin shi Malam Umar Gayya, wanda ya ce yi addu'a domin sai yana fuskantar gwaje-gwaje Allah ka tuna da bawanka. Dukan muna roƙonka ka taimake mu domin ƙalubalen da muke fuskanta a ruhaniyance mu iya yin nasara da taimakonka. Hakanan ya mai tsarki mai iko, ka sawa lafiya a cikin jikinsa. musamman fama da yake na rashin lafiya, Ubangiji Allah bari kai kai aikinka na warkarwa. Mun gode maka ya mai tsarki mai iko domin Malam Samson David Gibson, wanda makaho ne shi, mai sauraron mu sa mai albarka ka kuma biya bukatunsa ya Ubanmu na sama. Muna addu'a domin nazarin nan da za mu yi, muna roƙonka ya mai tsarki mai iko duka ka koya mana nufinka. Ka sa mana albarkar ka yayin da za mu ci gaba da nazarin nan a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu idan ba ku manta ba, muna nan muna nazarinmu dai a cikin littafin zabura, kuma idan ba ku manta ba, a nazarinmu na baya mun dubi, kan magana na mai cewa hadaya ta godiya, wanda muka gani Ubangiji Allah yana so ni da kai, mu gode mai a cikin rayuwarmu, mun kuma gani. yadda Ubangiji Allah yake so ni da kai, mu iya duban ayyukansa na alheri wanda yake yi mana, mu yabe shi, mu ɗaukaka shi domin shi ne wanda zai farfashe abokan gabasa. ya kuma ba mu nasara a kan hanyoyi waɗanda Shiɗan yake ƙoƙarin ganin ya dilmiyar da mu. Da yau a cikin nazarinmu za mu tashi ne a cikin zabura, ta sittin da tara za mu karanta. nazarinmu kuma zai kai har zabura ta saba'in da biyu, amma za mu karanta ne zuwa inda za mu tsaya sannan mu yi fasara a sauran wuraren. Ga abin da maganar Ubangiji Allah take faɗa a cikin zabura ta sittin da tara, ta ce, ni ya Allah ruwa ya sha kaina, ina nutsewa cikin laka mai zurfi, ba kuwa ƙasa mai ƙarfi na tsindima cikin ruwa mai zurfi, raƙuman ruwa kuwa sun kusa ku shi kashe ni, na gaji da kira, ina neman taimako, na yana yi mini ciwo, idanuna duka sun gaji, saboda ina zuba ido ga taimakonka. Waɗanda suke ƙina ba dalili sun fi gashin kai na yawa, waɗanda suke baza ƙarya suke ƙina, suna da ƙarfi, suna kuwa su su kashe ni. suka tilasta ni in mayar da abubuwa da ba sata sinai ba, zunubaina ba a ɓoye suke a gare ka ba ya Allah, ka san irin wawancin da na yi, kada ka ni in jawo kunya ga waɗanda suka dogara gare ka, ya Ubangiji Allah, mai iko duka, kada ka ni in jawo abin kunya ga waɗanda suke yi maka sujada, ya Allah. na Isra'ila, sabili da kai ne aka ci mutuncina, kunya ta rufe ni, kamar baƙo nake ga ’yan uwana haka ma ga iyalina kamar baƙo nake, ƙaunar da nake da ita, ta yin ibada a haikalinka, tana izani a ciki kamar wuta. zargin da suke yi a kanka ya faɗa a kaina, na ƙasƙantar da kaina ta wurin azumi, jama'a kuwa suka ci mutunci na Na sa tufafin makoki, sai suka maishe ni abin dariya, a tituna suna ta magana a kaina, bugagu da giya kuwa suna raira waƙa a kaina, amma ni zan yi addu'a gare ka ya Ubangiji, ka amsa mini yala a lokacin da ka zaɓa. sabili muhimmiyar ƙaunarka saboda kana cika alkawarinka na yin ceto, ka cece ni daga nitsewa cikin wannan laka, ta kiyaye ni daga maƙiyana, daga kuma wannan ruwa mai zurfi, kada ka ba ambaliyar ruwa ta rufe ni, kada ka banna in cikin zurfafa ko in nitse cikin kabari, sabili da madawwamiyar ƙaunarka, ka amsa mani ya Ubangiji, ka juyo wurina. saboda juyayinka mai girma, kada ka ɓoye kanka daga bawanka, na shan babban wahala, ka yi hanzari ka amsa mani, ka zo ka fanshe ni, ka kubutar da ni daga abokan gabana. Ka san yadda ake cin mutunci na da yadda ake kunyata ni, aka ƙasƙantar da ni, kana ganin dukkan abokan gabana, zuciyata ta karai, saboda cin mutuncin da ake ci mini, ni kuwa ba ni da mataimaki, na sa zuciya za a kula da ni, amma babu, na sa zuciya zan samu ta'aziya, amma ban samu ba, sa'an da na ji yunwa sai suka ba ni dafi, sa'an da na ji kishi sai suka ba ni ruwan tsami. Allah ya sa bukukuwansu su zama lalacewarsu. shagulgulansu kuma su zama sanadin faɗuwarsu, ka makantar da su, hada ba za su iya gani ba, kullum ka sa bayansu ya ƙage, ka kwarara masu fushinka bari zafin fushinka ya cin musu, Allah ya sa su gudu su bar sansaninsu, kada wani ya ragu da rai a cikin alfarwarsu. Sun tsanantawa waɗanda ka hukunta. suna taɗin shan wuyar waɗanda ka aukarwa cutar, karɓan manya zinubansu, kada ka basu su sami rabon komai daga cikin cetonka, ka sa a goge sunayensu daga cikin littafin rai, kada ka sa su a lissafin jama'arka, amma ni mai bukata ne, ina shan wahala, ka tsamini ni ka cece ni. zai rera waƙai yabo ga Allah, zan yi shela girmansa ta wurin yi masa godiya. Wannan zai daɗaɗawa Ubangiji rai fiye da hadayar bajimai fiye da a bajimai bana bakwai. Sa'an da masu bukata suka ga wannan za su yi murna, waɗanda suke yi wa Allah sujada kuwa za a ƙarfafa su. Ubangiji yana kasa kunne ga masu bukata. bai manta da jama'arsa ba da suke a kurkuku. Ku yaba Allah, ku al'arshi da duniya ku yaba Allah, tekuna da dukan talakai da suke cikinsu, gama zai cici Sihiyona, ya sake gina garuruwan Yahuda. Jama'asa, za su zauna a wurin su mallaki ƙasar, zuriyar bayansa za su gaje ta. masu ƙaunarsa za su zauna a wurin. Ka cece ni, ya Allah, ya Ubangiji, ka yi handari ka taimake ni, ka sa masu so su kashe ni a cin nasara a kansu su ruɗe, ka sa waɗanda suke murna saboda wahalai na su koma baya su sha kunya, ka sa waɗanda suke mini ba'a, su razana saboda faɗuwarsu. ka sa dukan waɗanda suke zuwa gare ka su yi murna su yi farin ciki, ka sa waɗanda suke ƙaunar cetonka kullumin su ce Allah da girma yake, ba ni da ƙarfi, ba mataimaki ya Allah ka zo na da hanzari, kai ne mataimaki na mai cetona, kada ka yi jinkiri ya Ubangiji. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa alabarka amin. To, cikin wannan nazari namu. wannan zabura, zabura guda uku ne za mu dube su, amma in mun haɗa su duka gaba ɗaya za mu ga kuka ne na neman taimako, kuka ne na neman kuɓuta. Mai zabura, ya riga ya gane cewa idan ba ya dogara ga Ubangiji ba, babu inda zai iya samun taimako. Gaskin zabura ta sittin da tara. mun ga kukan neman taimako, a cikinta kuma za mu ga anabcin Yesu almasihu wanda wannan anabci zai iya shafar waɗansu zabura kamar ashirin da biyu da ashirin da tara da kuma zabura ta ɗari da biyu. Duka wannan a kan raɗaɗin Yesu almasihu ne a bisa giciye, Dauda ya rubuta, Zabura ta ashirin da biyu da kuma ta sittin da tara, ya yi ne kuma ya rubuta ta ɗari da biyu. duka dai wannan muna iya gani, da kuma iya fahimta cewa Allah ya rigaya ya shirya Yesu almasihu, zai zo wannan duniya a matsayin surarsa da kuma ruhunsa, ya zama mutum ya sha waya ya kuma zubar da jininsa mai daraja domin fanso ɗan adam zuwa wurin Allah. Domin iya ganewa, a cikin zaburan nan ta sittin da tara, za mu ga wahala almasihu. daga aya ɗaya zuwa aya ta goma sha biyu. Nan kuma za mu iya kwatanta wannan da abin da ke cikin Yohana Sura ta goma sha biyar aya biyu da aya ta biyar. Sannan kuma za mu ga aya ta tara. Na ma za mu iya kwatanta shi da Yohana Sura ta biyu aya goma sha bakwai, da kuma Markus Sura sha ɗaya, aya ta goma sha biyar zuwa aya ta goma sha bakwai. Har yanzu a cikin Zabura ta sittin da tara aya tara nan sashi na biyu za mu gwada shi da Romawa, Sura ta goma sha biyar aya ta uku. Almasihu mun sani, a bisa gici ya yi addu'a, to ga wannan, a zabura ta sittin da tara aya sha uku zuwa ashirin da ɗaya. Wannan ma zai tunasar da mu abin da aya ashirin da ɗaya ta wannan zabura ke faɗi wanda ya yi daidai da mata Sura ashirin da bakwai. aya talatin da hudu da kuma aya ta arba'in da takwas. Sai muka gani, an yi magana fushinsa a aya ta ashirin da biyu zuwa ashirin da takwas, nan kuma zai tuna mana aya ta ashirin da biyar ta yi magana ayyukan manzanni Sura ɗaya aya ashirin. Sannan aya ashirin da biyu zuwa ashirin da takwas ta tuna, ta mana da Sama'ila ta fari, Sura biyu, aya sha tara, da kuma Sama'ila ta biyu Sura uku aya ashirin da tara. sai kuma darajar Yesu almasihu, kamar da muka karanta a zabura ta sittin da tara aya ashirin da tara zuwa talatin da shida. Me Ubangiji Allah yake so ya nuna mana a kan waɗannan ɗan'uwa? Yesu almasihu shiri ne na Allah, cikakke wanda mai zabura dauda ya riga ya hangi wannan kuma Allah ne ya ba shi wannan iko, shi sa shirin Yesu almasihu. da kuma cetonsa domin ’yan adam ya zama cikakken shiri ne daga wurin Ubangiji Allah. Tabbatacce ne kuma, shi sa in ka duba a cikin littafi mai tsarki za ka ga anabce-anabce da suka zama, abubuwa ne waɗanda aka faɗa a tsohon alkawari almasihu ya cika su domin shi ne cikamakin shirin Allah na ceton ’yan adam, da kuma iya kawo mai rai wanda ike mai zunubi zuwa ga rai madawwami. wanda yau ni da kai, ta wurin bangaskiya muka zama ’ya'yan Allah a cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Mun iya tunawa da raɗaɗin da almasihu ya sha, a kan giciye, aka kuma ƙudura, da kuma sa shi ya yi mutuwa ta wulaƙanci, wannan kuwa duka. abu ne tabbatacce wanda in ka bi zaburan nan za ka tabbatar da irin abin da Ubangiji Allah ya shirya game da Ubangijinmu Yesu almasihu. Zabura ta saba'in, nama addu'a ce ta neman kuɓuta, mun gani, an yi wa Allah tuni a kan wahala, wadda take bin mai zabura, domin Allah ya yi wannan ceto kuma mai zabura ya sani Ubangiji shi ne mai ceto, to za a iya, samun wannan zabura ta saba'in a cikin zabura ta arba'in, aya sha uku zuwa goma sha bakwai, mun gani kuma. A cikin zaburan nan ta saba'in sau huɗu aka roƙi Ubangiji ya yi sauri, wana, Allah baya gaggawa, kuma Allah baya yin jinkiri a cikin aikinsa, amma ni da kai, yana so mu sani cewa babu wani mai kuɓutar da mu in ba Ubangiji Allah ba, ko da mun samu kuɓuta ta duniya. wannan kuɓuta ba tabbatacciya ba ce, amma babban mai kuɓutar da mu shi ne Ubangiji Al. Don haka nema, ni da kai muna bukatar mu sa dogaran mu ga Ubangiji cikin al'amuranmu duka, domin ko da mun hallaka a wannan duniya mu rayu tare da shi. To, cikin littafin nan, mun iya gani, mun gane kuma Ubangiji baya jinkiri kuma baya sauri. an tabbatar mana a wani littafi cewa hanzari na Shaiɗan ne, amma mun iya gani, Ubangiji Allah bai yi jinkiri ba, bai kuma yi sauri ba, a cikin al'amuransa kuma ya yi ne a daidai lokacin da ya ga ya yi masa kyau. Lokuta da dama, idan muna jiran Ubangiji ya taimake mu har mukan yi su, mu kasa tsayawa, domin muna so Allah ya amsa mana a daidai lokacin da muke ganin shi ne lokaci, wanda in lokacin ya wuce, sai muka kama Ubangiji Allah ya kasa amma babu wani mai taimako, ko kuma mai iya kuɓutar da mu, sai Ubangiji Allah. Zabura ta saba'in da ɗaya, nan kuma addu'ar tsoho ce, wanda mun ga, roƙonsa domin ceto. a saba'in da ɗaya aya ɗaya zuwa uku, ya ce, A gare ka, ya Ubangiji, lafiya lau nake, fafo kada ka bari a yi nasara da ni, sabili da kai adali ne, ka taimake ni ka kuma cece ni. Ya ci gaba da cewa, Ka kasa kunne gare ni, ka cece ni, ka zama mani lafiyayyen mafaka, da ka gara mai ƙarfi. domin ka tsare ni, kai ne mafakata da kuma kariyata, ɗanwana, bari in tambaye ka, wane ne mafakarka wane ne mai tsare ka, ga wa kake dogara, idan ka ba wannan duniya ina makomaka za ta tafi, domin makomaka fa za ta koma ne akan abin da kake dogara da shi, abin kai ta abin damuwa. madogara waɗansu yau ita ce guraye da layu, bindigu da wuƙaƙe, da makamai waɗanda suke mora domin cimma muradinsu na wannan duniya ɗan uwa ka dogara ga muguwan madogara, wadda za ka hallaka tare da ita a wannan duniya. Amma Ubangiji, bari ya zama kagara a gare ka. Bari Ubangiji ya zama kariyarka da abin dogara ka kullum ka kuma sa zuciya a gare shi, Za ka iya yin haka ta wurin ba da gaskiya ga Ubangijin Ubangijinmu Yesu almasihu domin haka ne kaɗai mafita, wadda za ta iya kai ka wurin Ubangiji kai tsaye. wana, wane ne mafakarka? Zaburan nan ya ci gaba da roƙo, domin kada Ubangiji Allah ya yashe shi, yau fa. akwai mutane da yawa waɗanda Allah ya yashe su zuwa ga sangartaccen hali, sun ci gaba da aikata al'amuran da ba su dace ba, Mazo Bulus ya yi maganarsa a cikin Romawa, Sura ta fari in ka karanta daga aya ta goma sha takwas, inda ce kamar yadda ba su lamunta su riƙe Allah a cikin sanansu ba, hakanan shi ma Allah ya yashe su zuwa ga sangartaccen hali, inda za su ci gaba da aikata al'amuran da ba su dace ba. in ka ci gaba da karatu za ka iya fahimta ko irin su waɗanne mutane ne ake magana a kansu, waɗanda ba su yarda da Allah ba, waɗanda kuma suka ce ɗabi'ar auren namiji da mace. Ba ɗabi'a ce mai kyau ba don haka suna juya ɗabi'ar Allah tabbatacciya ga irin nasu shirin, mace za ta koma tana kwana da mace. namiji kuma yana kwana da namiji, wannan kuwa abin gaba ne da shirin Ubangiji Al. An nuna mana cewa, halayensu za su ci gaba da sangar cewa, amma mai zaburan nan da ike ya tsufa, ya kuma gane Allah ne mafakasa, baya so kuma Ubangiji ya yashe shi, a cikin aya ta hudu, zuwa aya goma sha uku ya sa wannan a ransa, ya kuma yi roƙo. baya so Ubangiji ya yashe shi, ɗanwa, me kake aikatawa, wanda ke nuna alamar Allah ya yashe ka, ai, baka makara ba, za ka iya tuba yanzu, Ubangiji Allah kuma zai sake dawowa ya tafi tare da kai. A zabura ta saba'in da biyu, an yi maganar mulkin sarki mai adalci wannan kuma a ciki akwai anabcin Ubangijinmu Yesu almasihu. Dauda ya rubuta wa ɗansa Suleiman wannan zabura, Anabci ne kuma akan mulkin Yesu almasihu. Almasihu shi ne sarkin sarakuna, wanda mun ga mulkinsa a aya ta ɗaya zuwa huɗun mulkin adalci, sannan kuma adalcin nan da ke cikin mulkin Yesu almasihu shi ne tushen salama, wadda ita ce babban mafaka ga dukan waɗanda suka zo ga Yesu almasihu. wato, ni da kai muka zo ga Yesu almasihu yau muna da salama. Sannan kuma, an yi magana a kan tsawon mulkinsa daga aya ta biyar har zuwa aya ta bakwai, wannan mulki har abada ne, hatsararraki duka kuma, Yesu almasihu zai dawo, zai kafa mulkinsa mara matuƙa, wanda ba su ba da gaskiya gare shi ba? ai, magana Allah ta tabbatar mana da cewa sun rigaya sun wa kansa hukunci. Hukuncin kuma shi ne haske ya zo duniya, amma duniya ta fi ƙaunar duhu da haske, domin ayyukan ’yan duniya miyagu ne. Da mulkin almasihu mai zuwa, mulki ne na tsararraki duka, daga zamanin zuwa zamani, mulki ne na har abada. a takwas zuwa sha ɗaya kuma aka nuna mana girman wannan mulki na Ubangiji Al, mulkinsa ya kai daga iyakar teku zuwa iyakar teku, har kuma zuwa iyakar duniya, Ubangiji kuma zai ci gaba da wannan mulki na salama da farin ciki da kuma kwanciyar rai har abada. Yau duniyarmu ta rikirkice. Duniya mu babu salama ana neman ta a jallo, amma aikin ta'addaci da abubuwa sun sa babu ɗan adam ɗin da yake da kwanciyar rai a yau, amma Ubangijinmu, ya almasihu zai kawo ƙarshen wannan duka ta wurin share mana hawaye, domin zai zo ya kafa mulkinsa na tausayi bisa ga aya sha biyu zuwa sha biyar a cikin zaburan nan ta saba'in da biyu. Yi, lallai mun iya ganewa ya ambaci waɗansu mutane waɗanda, lalaifa akwai alama tambaya a cikin al'amuransu, amma kuma a ciki, wato waɗanda ba su ba da gaskiya ba ba su da rabo kenan a cikin mulkin al, amma Ubangiji Allah ya yi magana, za ya taimaki fakirai da matalauta a ruhu. zai kuma yi wa masu mayata alheri. Sannan kuma, wani abin da Ubangiji ya yi, domin ni da kai mu iya kaiwa ga wannan mulki shi ne ya ba da jininsa domin ni da kai, mu iya kaiwa wurin Ubangiji Allah. Ɗanwa, a cikin almasihu ne ake samun waɗannan albarku, in ko ka zo gare shi yau babu dalilin da zai sa ba za ka samu ba ta wurin gaskiya. Godiya gare ka ya Allah na sama domin maganar ka. Muna roƙonka ka buɗe idanuwan mutane su gane da ka cikin almasihu domin su zo su samu babban mafaka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To mu ina ga za mu jalin zamun shirin na madadin injiniyan mu dan Juma Amadu. Ni rabban yawa hotsi ga niki cewa Ubangiji Allah ya sada mu a wani shirin na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.